الشيطان الرجيم من همسه ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والسلام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد بنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نفسه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد الوفاه الى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الله كاو يوم الشهر داوك غوتا في القعده اجراء النبي صلى الله عليه وسلم في البدايه فتاريخ 30 شخص شاجا غوتا شخص ميلاديه وشابقي او ان مسلاتي من ميتاخ البقعه تفصيل الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه ومن في جبد درس في الكتاب العبودية والنبر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه قال ابن تيمية هنا من بيان بوتر الله بعد سموان جنبان خير بوتر ألا بعد سموان شركة أن شيني مجلس من الثلاثين الشدة shine sai malam ibn taymiya yake cewa ولهذا كان فرعون saboda haka ne fir'aunu ya kasance fir'aun sarki azzalimi da aka yi a zamanin annabi musa alaihi salam shi ne malam ibn taymiya ya ce shi ya sa fir'aun ya kasance min a'zamin khalqi ikbaran an ibadati shi ya sa fir'aun ya kasance shi ya fi girman shi ya fi kowa girman kai a game da bautar Allah subhanahu wa ta'ala Fir'aun shi ya kowa girman kai a cikin bautar Allah subhanahu wa ta'ala wa kana mushrikan kuma dama Fir'aun mushriki sai ya haɗa cututtuka guda biyu da ba ya ba mu ka'ida ya ce wani na kana abdan da gani Allah kana labun da mushrikan kullu mustaqbilin fa huwa mushrik in mutumin da ya girman kai ki bauta ba Allah subhanahu wa ta'ala sai ka same shi mushriki ya daina bauta ma wani wanda ba Allah ka'idar da aka ba mu ita ce ɗan adam ba zai iya zama baya bauta ba Allah ta'ala ya halice shi don ya bauta sunan shi abdul to ranar da yake bauta ma Allah ta'ala dole ya bauta ma wani abu na banza ko ya bauta ma wani banza ko wani mutum ko aljani ko ya bauta ma mala'ika alhali mala'ikan ba gun shi da abin da yake ko ya bauta ma son zuciyarta dole shi ne ce shi ya sa fir'aun ya kasance min a'zabil khalqi istikbaran an ibadati Allah fir'aun ya kasance daga cikin mafiya girman waɗanda suka yi girman kai a game da bauta Allah subhanahu wa ta'ala wa kana kuma ai fir'aun mushriki ne domin da bai bauta ma Allah ba shi kadai ya kasance yana da abin bauta alal aqalli kace yana bauta ma kanshi domin ya yi iddi'a'in uluhiyya ya yi iddi'a'in rububiyya ya ce ana rabbukumul a'la eh na yadda kuna da wani ubangijin amma ni ne nake samansa in ji shi ana rabbukumul a'la fir'aun ya ce ma mutanansa ni ne ubangijin ku mafi ɗaukaka na sama na yadda kuna da wani amma ya ce shi ya wancan sannan da ta kai masa sai ya ce ma alimtu lakum min ilahin ghayri ni ban san ma kuna da wani abun bauta ba in ba ni ba yace bai san mutanen su suna da wani abun bauta da ya cancanta a masa ba in ba shi kaiwa matuka a girman kai kenan a game da bautar Allah har mutum ya ji cewa shi ma ya kai matsayin Allah wal iyazu billah qala ta'ala Allah ya faɗi game da Fir'aun ya ce walaqad arsalna Musa haƙiƙa mun aiki annabi Musa alaihi salam bi ayatina da ayoyin mu'jizozin da muka bashi guda ta guda tara Allah ta'ala ya ba annabi Musa ayoyi guda tara su ne bi ayatina din wa sultanin mudinin sannan mun ba shi hujja mabayyaniya a tauraki mun ba annabi musa alaihi salam hujja mabayyaniya wacce ba a ya take ba za a karanta ma mutum aya a cikin attaura ya ji ta kuma da bayani wanda yake gamsashe Allah ta'ala ce ya ba annabi musa wannan zuwa ga wa aka aike shi ila fir'auna wa hamana wa qaruna fa qalu sahirun kadda Allah ya aike shi wajen jigajigan mutane guda uku duk da ba shi kadai ba su kadai aka aika shi wajen ba amma dai su ne jagorori waɗannan mutanen guda uku da fir'aunu a matsayin sarki shugaba kenan da hamanu a matsayin ministansa ko kuma SA ɗinsa special advisor mai ba shi shawara na musamman amanu kenan wa ƙaruna sannan da ƙarun shi kuma Allah ta'ala ya ba shi dukiya wannan dama da su ake gaya su ne kusoshin birni gwamnati ba ta tafiya sai da masu kuɗi sai da masu dukiya idan masu dukiya suka riƙe kudinsu a ƙasa to ƙasar za ta shiga halin ni'asu domin hmm. harkokin gwamnati ba za su gudana ba sai idan kudade suna gudana a tsakanin mutane to ƙaru Allah subhanahu Ala, ya bashi dukiya mai yawan gaske kuma ya kasance daga cikin mabiyan annabi Musa a da talaka ne tubus sahun gaba baya wuce shi na sallah da shi ake tada iƙama kullum yana da mahallinsa a sahun gaban sallah amma ya ce ma annabi Musa alaihi salam a roƙa masa Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi dukiya ke na aka masa addu'a ya zama mai dukiya ƙarshe me yi ƙarshe ma cewa inna ma utitu ala ilmin indi ai dabara ta ce ta sa na samu kuɗi inna ma utitu ala ilmin indi ai ala khibratin bittijara ni kwararre ne a kasuwanci shi yasa na sa wannan dukiya ba Allah bane ya bani in ji shi da annabi Musa ya zo musu qalu bi suka ce sahihun Kadza. ai annabi Musa sahihun matsafi ne kazzabun kuma zunzurutun makaryaci sahihun ne dabo dabo yake haka suka ce sannan kazzabun makaryaci dama duk sahiri ai makaryaci boka matsafi azin makaryata ne kun gani ila qaulihi har zuwa faɗin Allah ta'ala da yace wa qala Musa har annabi Musa alaihi salam yace inni ustu bi rabbi wa rabbikum lallai ni na nemi tsari daga ubangiji na kuma ubangijinku min kulle mustaqbirin mutakabbirin daga dukkan wani mai girman kan da la yu'minu bi yawmil hisabi bai imani da ranar sakamako ba ranar bincike kun ga anan waye mustaqbir din fir'aun waye mustaqbir din hamanu waye mustaqbir din qarun dukkanin su sun yi istikbar sun yi girman kai sun ki bauta ma Allah subhanahu wataala to daga annabi Musa alaihi salam ya nemi tsari Allah ta'ala ya tsare shi daga sharrin su إني عدت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب لا نمتري دقى أبنجي ناقم أبنجي في تريني دقى شر دكا ولمي جرمان كي لا يؤمن بيوم الحساب وندي خسن في بيه إيماني درانا تاقمه كنت شر جرمان كيكو so da haka wa ma'alis ikbar la takunu al-ibada mutum ya zama mai girman kai ba zai bauta ma Allah ila qawlihi har inda Allah ta'ala ce kadhalika yadba'u Allah haka Allah yake buga sitamfi ya sa ba kulli ala kulli qalbi mutakabbirin jabba akan ko akan kowace zuciya ta kowane mai girman kai jabba wanda ya kasance mai tsaurin kai mai girman kai kuma mai tsaurin kai mai tsaurin ido mai iyaka Allah mai jiji da kai haka Allah ta'ala ke sa su tamfi a zuciyarsu in an ce tsaba Allahu ala qulubihim to matakin ƙarshe na kullewar zuciya ke duk da wasu malamai suna cewa kulki ya fi to amma kai aka fi siffantawa da tsaba Allahu ala qulubihim su kuma kafirai musamman yahudawa qalu qulubuna kulf ila abinda ake ce ma gilaf shine murfi an sa murfi a zuciyarsu akwai khatam Allahu ala kulubi al-khatmu Allah ya da tamfi a zuciyarsu irin yadda kake yin in kai wasiƙa in kai wasiƙa sai ka ɗana wasiƙa ambulan din sai ka rufe shi kai tilin ɗinsa in kai tilin kuma a bakin wajen buɗewa sai ka ɗauko su tanti sai ka buga kan sarki shine stamp ana zuwa aka ga an yaga wannan wasi an yaga kan sarkin nan ya nuna an ci amana npo box ko pnb yan gidan waya sun ci amana kenan sun warware ba su kai wasiƙa yadda ya kamata ba to ke kenan amma abbaru shine kwata-kwata a kulla zuciya kaga wancan khatmun takarda ce za a iya yagawa to amma idan aka ce tabul kadhalika yatba'u Allah ala kulli qalbi mutakabbirin jabba tabu akai an kulle kin kin kin gaskiya ya zama musu ma dabi'a an tabi an tadda su duk abin da za a faɗi na gaskiya to ka tabbatar da ba za su alsa ba kowa zai faɗa musu gaskiya ba za su alsa ba to shine al-qabd ce allahu taba Allah alaiha bi kufri Allah ta'ala ya buga ya kulle zuciyarsu saboda cin da suke ga shi to da ka fir'aun yana ɗaya daga cikin mafiya girman kan masu girma mafiya girman masu girman kai a ban kasa waɗanda Allah ta'ala ya halitta وقال تعالى ta'ala sannan Allah ta'ala ya sake faɗi a game da fir'aunu da hamana da ƙaru ya ce wa ƙaruna wa fir'auna wa Hama. daga cikin waɗanda aka halakar an lissafa an halakar da wasu ne shi yasa sai aka zo da shi mansubi sai aka ce wa ƙaruna sannan ƙarunu ma an halakar da shi kun ga anan shi aka fara faɗi can an ce wala kad ataina Musa wala kad na Musa bi ayatina wasu sultanin mubin ila fir'auna wa haman wa ƙaru, ila ko aka fara fadi ila fir'auna wa haman wa ƙaru, nan ko sai aka ce wa ƙaru na wa fir'auna wa hama sai aka fara fadin ƙaru mai dukiya kenan wa fir'aun wanda mulki ke hannunsa wa haman sannan sai dan shawara shi shawara yake badawa duk abin da ya ba fir'aun shawara to fir'aun bai tsallake shi إذا جار الأمير وصاحباه وقاضي الحكم هذا هو قاضي الحكم ولقد جاءهم موسى بالبينات حقيقة النبي موسى يازو مس بالبينات ده آيوي آيوي ننقو لا ترى فاستكبروا في الأرض sai suka girman kai a ban suka kiyarda da waɗannan mu'ajizozin da Allah ta'ala ba annabi Musa wa ma kanu sabiqi basu guje mana ba kowannen su fa kullan akhadna bi kowa sai da Allah kama shi da laifinsa aka bar su aka yi ta musu talala aka yi ta musu talala suka ɗiba abin da za su ɗiba suka aikata abin da za su aikata suka saba ma Allah yadda suka ga dama sai lokacin da Allah subhanahu wata'ala sa ya cika a kansu shi ke da kowanne aka kama shi منهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا ha kasafna bihi al-ard waye qarun kasa ta tsage ya shige wa minhum man ajrabana shin sako wanda ko muka nutsar da shi shine fir'aun nutsar da shi akai wanda ya rika alfahari yana cewa alaysa li mulku misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti amala tusiru shi wa mulkin misra ba ba ne? misra tun can da suna ce mata duniya ita ce uwar duniya shi ba mulkin ta ba nawa bane wa hadhihi al-anharu tajri min tahti sannan alaysat hadhihi al-anharu tajri min tahti yanzu waɗannan rafukan da waɗannan kogunan da waɗannan tekunan duk ba a na suke gudana ba ni nake juya su shi nan wannan abin da ya alfahari da shi shi aka zuwa da shi aka halakar da shi ba su rigaye Allah ba ba su guje ma Allah ba Allah ya kama su wa ma kanu sabiqi la yahsabanna alladhina kafaru Shi ne irin nan kada waɗanda suka yi kafirci su zata sun guje mana innahum la yu'tisu ba su isa su kafin mu innahum la ni. ba za su ba su ba su ba karfin Allah kan ka ga mutum yana tsiyatafin sa ka gane shi lokaci inna Allah la yumli bil zalimi hatta idza akhadahu lam yuflit thumma tala qawla Allah ta'ala wa kadhalika akhdhu rabbika idza akhadha al-qura wa hiya zalimatun inna akhdahu alimun shadid haka mazan sa mai karanta Allah yana ba Azzani azzalimi talala talala ne kamar saki Allah na masa kiwon ragon layya Allah na masa kiwon ɗan marakin sarkin fawa ta ba shi komai duk abin da aka samu a kawo masa su ake kiba sai ranar yanka a yanka shi to haka Allah yake ma mutumin da duk ya zama mai sabansa sai san kaga Allah kana saba mutum yana saba ma Allah ya ga Allah ya ba shi lafiya ya ba shi dukiya ya ba shi komai Allah zai taɓa shi ya ji tsoro magabata sun kasance idan suka yi wani suka ɗan wani lokaci ba su ciwo ba sai su fara tuhuma kansu sai su fara tuhuma kansu sai su rikajin ko Allah ya manta da su Allah ya kyale su da hankalin da halin su ne yana tattara su sai idan sun gama lokacin da Allah subhanahu wataala ya kaddara ya halakar da su sai ya halakar da su shine wannan wa qala ta'ala kuma Allah ya faɗi game da fir'aun inna fir'auna ala fil ard lalle ya nuna shi madaukaki ne a bankasa ya daukaka a bankasa wa ja'ala ahlaha shi'a ya kasa mutanen ƙasa a matsayin kungiyoyi gida-gida ya sa wasu suka zama 'ya'yan mowa su ne al'aqba danginsa su ne 'ya'yan mowa su ne asada su ne shugabanni su ne almutrafu su ne 'yan jin daɗi ba su aikin komai ba su noma ba su nema sai dai su kwanta su bacci sannan ya sanya banu isra'il su kuma su zama 'ya'yan gora su ne alhadara su ne azurra su ne manoma su ne masu hidima su ne boyi-boyi da aikin wahala su suke shi ne waje ala ahlaha shi'a lafazin ashi'a alfiqa kenan ƙungiya ita ce ake ce mata ashi'a da larabci ƙungiya abu ya kasi gida-gida shi na ke ce masa shi'atu to shi'an jam'i ne aw yulbisakum shi'a ko kuma Allah ya cakuɗa ku ku zama ne ku zama kungiya kungiya ku rarraba yastad'ifu ta'ifatan minhum kun ga fasara ko yana raunana wasu ya mai da wasu kaskantattu yuzabbihu abna'ahum in an haifi 'ya'ya maza sai ya yanka su wa yastahyi nisa'ahum su kuma matan su sai ya raya su ai ta haihuwar mata baya son haihu maza a banu isra'il amma al'akbar kibbawa su kuma sai su ta haihuwa kuma su ne dama waɗanda ake ma hidima su ‘ya'yan mowa ne sai abin da suka ga dama a ƙasa suke kun gani Allah ta'ala ce ala fil ya nuna shi maɗaukaki ne a ban ƙasa ya girman kai wa kana ta'ala sannan Allah ta'ala ya faɗi wa jahadu biha kafirai sun musa ayoyin Allah wastaiqanatha anfusuhum alhali rayukansa sun tabbatar da ayoyin Allah nan gaskiya wallahi mutanen da suke kan bata da za ka ware wasu daga cikin su fira da su za su faɗa maka ce tsakaninsu da Allah sun san abin da suke ba daidai ba ne. ba suna a ƙasar nan wani ya taɓa faɗa ma wani malami haka ya je gaishe shi ya ce wallahi malam wani mun san akan gaskiya kake amma muna jin tsoro idan muka bi ka duk mabiyan mu watse mana hadaya kyaututtuka sadakoki abubuwa da ake mana na hidima sai aka za mu sama ba shi ke nan dalilin haka ƙara haka rage ya kaki a lashi ya za a fitun da ake makaki a lashi zai yadda waɗannan da suke yake kaki su lashi ya ta su wata su fashi haka zai yadda ba ya kaki su lashi ya ci abinci a fasa kwanon kowa na ɗiban nashi wani irin lamba ɗin nan da ake samu kusan lamba a kwano ko tentin kwano ya ɗan ballo wani in ya same shi kenan shi za a ɗauka a tafi da shi idan wani bai da lafiya a gidansa a rika duka mai saboda wani ya taɓa cin abinci a kwanan da wannan lambar ta fito kaga wanda ake ma wannan ya yi wuya in ba Allah ta'ala ya nufin shi da rahma ba ya iya yadda ya gane cewa gaskiya ba kan gaskiya yake ba kuma yaba waɗannan bayan Allah da suka ba da rayuwarsu a gare shi suka ba da imaninsu a wajensa da wuya ya musu bayani ya ce abin da yake ba daidai ba su daina bai shi za da ba zai iya sannan su kansu mabiyan akwai waɗanda suke ƙonewa su fi shi wanda ake bin tunda wasu suna faɗi su ce ko da shugabannin nasu ne za su zo su ce musu abinda suke yau ba daidai bane ba za su dawo ba sai riga su ci gaba haka wasu suke kira ce yau kowa da ne zai zo da muke bin sai zai ce wannan abin da muke ba gaskiya bane to ba za mu ba za mu daina sai dai shi ya bari kuma a tarihi ya tabbata kun san kaisar kaga al-muslim sarkin rumawa hadisin bukhari sura kirkiyar musulunta sura kirkiyar musulunta da ya ma nuna cewa ya yadda ya ce inna hada wallabi unzila ala musa da ya hujjani min mishkatin wahidati shi wannan abin da aka karanta da abin da aka so kammala annabi musa alaihi salam daga haske ɗaya suke fitowa ya ce musu ya nuna musu ya musulunta ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam fadawansa kawai suka taso mishi ta yi dariya ya canza zama ya ce haba ku ba ku sana dan gwada ku ba sai dama na gwada ku ne inda ƙarfin imanin ku da wannan addinin da kuke kai daga nan sai suka rika tasowa ɗaya bayan ɗaya suna ƙara mai mubaya'a suna tumbarta kansa suna ba shi kyaffa cewa sun yadda da shi a haka ya mutu mutum ya karanta hadisin wasiƙar da annabi sama ya aika masa abin zai ba shi sha'awa ya ga irin tambayoyin da ya rikama ma su fiya tambayoyi na hankali tambayoyi na gaskiya yana masa tambaya kan annabi sallallahu alaihi wasallam kuma aka yi sha'a abu sufiyan ya san waye annabi sallallahu alaihi wasallam dan uwansa ne ƴaƴan bakwanni suke duk da cewa akwai gaba ta kiyayya kafirci da musulunci tsakaninsu amma duk da haka abu sufiyan an masa tambaya faɗi gaskiya to da aka gama ba kaisar waɗannan amsoshin ne kada an musulun so ga kirsi ya kalmar shahada sai da fadawa suka taso mishi za su cinye shi ɗanye. sai ya ce a ai ya gwada su ne ga imanin su da duk wannan halaka da ka tsare mu daga sharrin mabiya mabiya sharri ne ga waɗanda su tari sukan zama sharri ga wanda suke bi shi ma kuma yana zama musu sharri fitina ne wajen annaba a zafi babu fitnatu sashi da sashi kowa na ya jarrabe shi da wani so da ka dole mabiya su zama suna da takatsantsan a game da wanda suke bi dole shi kuma mabi ya zama yana da takatsantsan kai wanda ake bi ya zama yana da takatsantsan ga waɗanda suke bin sa mabiyansa ba ka ba sai a halakar da juna a je kuma lanan lahira ana tsine ma juna na shi kyau ya to wasai kana ta anfusu alhaji rayukansa sun tabbatar da cewa gaskiya ne waɗannan abubuwan da aka zo aka faɗa musu amma sun ki su bi zulman saboda zalunci zalunci shine waqtu shay'i ala ghairi mawdi'i ka dau abu ka je ka sashi ba inda ya tantanta a sashi to su ma sun ki su yadda da gaskiya saboda zalunci wa uluwan sannan kuma saboda girman kai girman kai ya hana su gaskiya wannan a gaban mu ya taso kuma kuɗi ba a mishi haka idan mutum yana neman kuɗi a wajen wani mai kuɗi baya ci a gaban mu aka haifai amma da ka ji ana a gaban mu aka haife shi ko yaushe ya taso to ana magana gaskiya ce gaskiya ce ta zo sai ka dana cewa ai yara ne amma kuɗi ba yaro shi yasa tun bikini ba haushe yake cewa yaro da gari abokin tafiyar manya gari ne wasu da yawa sun zata gari gogo ake nufi gari riga ce katuwar riga babbar riga kenan wato in yaro yana da kuɗi yana sa manyan kaya sai kowa zai iya tafiya da shi kaga wasu waɗanda sun yi kakanni da shi suke gyara mai malam malam ba ka faɗi ba ba ke komai ba amma su ta gyara daidai ba ce sai a zo ko sai ana gyara mashi wani yana nan abu shi ba ya gyara can da an dan dole a yi ga fanka ga AC a wajen da yake zaune sai wani zai na mai fifita na izgili wannan fifita izgilanci ce ai kawai yana wani haka wai hatta ma fifita wai akwai style shi an yi wani sama shi a yi da za ka je kusa da wajen ba za ka ji iska ba kawai bautar da mutane amma gaskiya to ita zai kaji ana magana ai yaro lashi kyauta fanzur kaifa kana aqibatul mufsidi Allah ce to ka kalli ya sakamakon mabannata a ban kasa ya kasance shin sun tsira ba su tsira ba duk wani mufsidi ne sabo a ban kasa mai banna a ban kasa ba zai tsira ba kun ga dinnan abin da Allah ta'ala yake tabbatar mana shine girman kai ke sa a kibin gaskiya in bin gaskiya shine matakin farko na mutum ya yarda cewa shi ba bawan Allah bane da zara an faɗa ba mutum gaskiya ya kifi to ya ce shi ba bawan Allah ba wa mislu hada fil qur'ani kathirun kwatankwacin irin waɗannan ayoyin a cikin alqur'ani suna da yawa wa qad wasafa fir'aun da shirki fi qawlihi hakika Allah ta'ala ya tabbata fir'aun da cewa mushriki ne mai hada Allah da wani ne a cikin bauta fi qawlihi a cikin fadin subhanahu wa ta'ala وقال الملأ من قوم فرعون الملأ سوني منيا سوني منيا كسا سوني أكي تمسى الملأ شيسا أتن سما ملائكو أكي تمسى الملأ الأعلى لا يسمعون إلى الملأ الأعلى aljanu da suke so shedanin aljanu da suke so su je su satoji a sama to la yasamma'una ila al-mala'il a'la fa za su kai can sama har su satojin abinda Allah subhanahu Ta'ala yake faɗa ma jama'a maɗaukaka ba jama'a maɗaukaka sun ne mala'iku to a ƙasa idan aka ce almala'u to so kalma kalmar almala'u ta zo da a al alƙur'ani fi ma'ar zam a matsayin zambo da kushewa ba ya zo ba in ka cire wannan la yasammauna ila almala'il a'la to kusan duk inda zaka ji almala'u to zaka ji almala'u kafa kafaru وقال الملأ من قوم فرعون manya-manyan gari irin su hamanu irin su ƙaru masu dukiya da masu ba da shawara a gwamnati suka ce min ƙaunin fir'auna waɗanda suna cikin jama'ar fir'aunu hata zan musa wa ƙaunaku yanzu kai fir'aunu za ka ƙyala musa da shi da jama'ar sabanin isra'il da yufsi fil ard dan su banna a bankata su da kaji yana ce ma wani na banna a bankata to shine maballacin وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون إني مقنتا أما إذا أنت تسجي عجارتك tun ya zo ya yada shirka a ban ya ce gyara yake kawo ya yada bid'a ya ce gyara yake kawo yana Allah kuma yana cewa gyara ce gyara wace musiba ce ta wannan to shine wai suka ce wai yufsidu fil ardi wa yadaraka wa alihatak su kyale ka su daina bauta maka wa alihatak kuma sannan su kyale iyayen gidinka da kake bauta musu kun ga shi Fir'aun yana da iyayen gidi da yake bauta ma yana da ababen bauta shi ya ce shi abin bauta ne to shi ma kuma yana da waɗanda yake bauta mawa ga shi 'yan gidansa suka tabbatar da haka fadawansa na kusa المشركين أتذر موسى وقومه ليسيروا في الأرض ويدرك وآلهتك ناقي آلهة تشيد بدأ أبونا سيسيني فرعون موسى يتواعد متى نسنا تقارى كقام سلندي متى نسنا تقارى سنة تقارى فهمت السنة ينزع أبونا كيسي سلخة في حق إن زكا ونبي yanzu nan an tafi ne ana ana ana ana cikin chambers club chambers ana ɗakin taro ne suke ziga fir'aunu haka ake ma shugaba haka ake ma shugaba a zika shi yanzu suwa ne balil ya dullu kai abubuwa ma idan kai ta bi kai ta bi za ka ga ya dullu wannan bibiyar da kai ta yi za ka nuna maka ala annahu kullama kana rajulu a azamat tikbaran duk lokacin da mutum ya fi girman kai an ibadatillahi daga bautar Allah kana a'zama ishrakan billahi to ya fi girman shirka ga Allah ranar da mutum ya ki bin Allah to ya fi zama mushriki yi girman kai ce shi ba bawan Allah ba ga sunan ka shiga jami'a haka za ka ga profesa wai shi wai shi ba bawan wai shi zai bauta ba, Allah shi bai yadda da Allah ba zai zo aji yana yadawa shi shi bai yadda akwai Allah ba mulki dai profesa kirkiri yana faɗa wa ɗalibai ce shi bai da akwai Allah ba amma kuma da ya tashi zai yi magana sai ka ja ko wani ƙatotan arne shi ne zai kafa hujja da shi mun yi wani malami a jami'a idan zai faɗi wani ba arne ba ne dai a ƙasan na yake ba amma malamin shi ne malamin jami'a ne shi ma har mutu malamin jami'a in ya faɗe shi to sai ya yi wani shiru wannan shirin na girmamawa ne amma ko bai tsalla baya sallah baya salati in ka ji ha'un da fito a bakin su, ba la ilaha illallah bi hammaye ho oh, oh, oh. ba za ka ji ha'un a bakin shi ba zai yi ba baya sallah baya komai amma in zai faɗi wasu gaggagaggan arna ka so ka je da yake girmama su ga su ne in ka je ofis ɗinsa ga hotunan su na manya-manyan hotuna su suka cika ofis ɗinsa ba kuma shi ba zai yi sallah ba kuma musulmi ne uwa da uba nake nufi da uwar shi da ubansa dukkanin sun haife shi a matsayin musulmai musulmi uwar shi musulma ce uban shi musulmi dan jihar Borno ne ya baya sallah baya talati yana lakta za a kwana kiran sallah a gaba duk masallacin da suke kiran sallah da 'yan ɗaya da masu bin lokaci daidai da yan biyu da yan biyu da rabi duk sai sun gama yana ji yana lantar lalsallar in ka ce za ka fi ce in ka fi ka dawo ka fi ka dawo kuma zai ce maka daidai da Allah ba amma ka ga abin da yake bauta mawa ka'ida ce wannan duk mutumin da ya girman kai ya ki bauta ma Allah to sai ta gan shi ya fi shirka me yasa indiyawa suka fi kowa ababen bauta duk duniya an yi ita-baki, masu nazarin addinai sun tabbatar da duk duniya ba kasar da ake da ababen bauta na banza kamar indiya kana iya zuwa kaga mutane a gida ɗaya gidansu ɗaya uwarsu dai ubansu dai amma kowa yana da abin bautansa kuma abin bautan na alal akalli na kowa ya kai guda ashirin ashirin wallahi in ka je indiya wani kuda yake bauta mawa sun ji na rantse muku da allah kuda kuda ne a ila'insa kudu wanda kuke jin labarin masu bautar shanu ne to indiya ba abin da ba a bauta mawa sannan ƙarshen tsafi a duniya indiya ƙarshen tsafi a indiya a duniya indiya in kana magana tsafi ta je indiya shi ke so daga hum hum a'zamun nas ikbaran li ibadati fi da rabbi, an ibadati rabbihim falidha kanu a'zaman nas ishrakan billah sun fi kowa girman kai game da bauta Allah shi yasa ta suka fi kowa shirka ba inda za zaka go ka ga in ka shiga mota goma a rana motar haya kowace sai ka ga gumaka gumaka kala kala ga wani nan ba riga ga wani nan rabi riga shi ta yi yaƙi ko shi ake mota ma gashi na a gaban mota in ka shiga haka za ka yi ta kallon shi yana kallon ka wanke da kyalli an mashi kyalli sosai haka ake saida shi da kuɗi mai tsada to ka duk mutumin da ya girman kai bai bauta ma Allah to sai ya fi kowa shirka li'annahu kullama istakbar an ibadati Allah domin duk lokacin da mutum ya girman kai a game da bautar Allah izdada faqran to zai ƙara bukata talaucinsa wahadatan ila al-murad al-mahbub alladhi huwa ƙara bukatuwa zuwa ga wanda yake nufi kuma masoyinsa wanda shine nufinsa a bauta in mutum bai bauta ma Allah ba zai zo sai wani ta wahalar da shi yanzu ka ɗauki mutanen da suke mu'amala da boka abin damuwa ya same su ba za su koma su faɗa ma Allah ba kuma yau rayuwar da ake ciki ke ga mace tana zuwa makaranta ta fara na dare da hijabin ta haƙƙata amma abin da zai baka mamaki wani abin damuwa yana samunta Wanda za ka yi mamaki shiga wajen wanda za ta ji matsalar duk da ake fama da ita kenan kun san wani boka yanzu kasuwa su ta buɗe kasuwa suke ci sosai kasuwanci sosai suke yanzu waɗanda ka zata suna zuwa wajen boka ba sai ka su suna zuwa to duk lokacin da mutum ya komawa ga Allah damuwa ta dame shi ya faɗa ma Allah ya koma yana zuwa wajen wancan kazamu sai kullum nauyi zai ta ƙara masa in yi kwaɗayin kaza ya ce kaza za a kawo sai ya faɗi sukofinta in kuɗi yake so ya ji na ce faɗan ya riga ya samu kaza yana neman abin da za a haɗa kazar sai ya faɗi kaza sai ya ce ba haguwar kaza yake ne wai ba haguwa kai ka ji izgili to ka kai ba za ka yi ita ba za ka yi shi ba zai iya kawo kazar ba shi to kawo kawo kuɗin mu za mu sa a kawo to kuɗin ce ba ne ne akwai kaza a gida ne ana neman abin da za a haɗa ɗan magi ne da mai da sauransu a haɗa a ci daɗi ya shirya da maqsudul qalbi bil qasd al awwal abin nufin zuciya nufi na farko Allah ne ya kamata ya zama maqsudul qalbi al awwal ya zama manufarka ta zuciya ka Allah shine na farko to in baka ba Allah ba sai ka je ka ba wani fa yakuna mushrikan bima ta'badahu min dalika sai ya zama wannan bawan ya zama mushriki saboda wannan abin ya bautar da shi shi ke bauta mawa bukatar shi shi ke zuwa ya faɗa mawa damuwarsa shi ke zuwa ya faɗa mawa duk abin da yake so shi zai faɗa masa kaga ya bar Allah ya ji ya kama banza walan yastaghni alqalbu an jami'il almakhluqat sani zuciya ba za ta iya wadatuwa daga barin dukkan halittu ba illa bi an yaqula Allah huwa maula Fati sai zuciya ta ɗauki Allah a matsayin shine majibancinta zalika bi anna Allah maula Ladina amanu Allah waliyyu Ladina amanu inna waliyya Allah Shi ne wannan wanda kake jibinta kake jin a ranka cewa shi zai yaye maka damuwa shi yake biya maka bukatarka ne ya tantanta ka bauta masa shi ne maula zalika bi anna Allah maula Ladina amanu haka ya kasance ne saboda me Allah shi ne maula majibincin waɗanda suka yi imani wa annal kafirina la maula lahu su ko kafirai ba su da majibinci duk wanda suka kama sun kama banza to shine illa bi an yakuna Allah huwa maulahu alladhi la ya'budu illa iyyah wanda zai bauta ma kowa sai shi in ka kai wannan matsayin to shi kenan daga nan zuciyarka za ta wadata daga dukkan wani wanda ya zama ba Allah bukatar ka za ta koma wajen Allah kai wannan bai kan kai ma irin a sami irin imanin da sayyidina Umar radiyallahu anhu sayyidina Umar ak bulalar dokin shi za ta fada a ƙasa ba zai ce dan Allah ne ko ba saboda matsayin zuciyarsa da zuciyar ta kai na min al-istighna wa 'anil makhluqat ya ma yi kaga sababi ne shi cewa dan Allah mai komo sai dai ya sauka ka ce ya fakin ya tsaya ya fakin ya tsaya da abin hawansa sannan ya ɗauki abin bulalata da sannan ya koma ba zai ce wani ya miƙo masa saboda al-istighna na makhluqat istaghna billahi 'an lahi ya wadatu Allah ya ishe shi ya ba kowa wannan imanin mutumin da Allah maɗaukakin sarki ya azurta shi da shi to ya gama jin daɗi wala yasta'inu illa bihi baya neman taimako da kowa sai a wajen Allah a wajen Allah kawai yake neman taimako shine ma'anar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wannan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shine fa malamin kai mai da littafin sama da ya rubuta siyaliki mujalladai uku tika-tika a wani bugun mujalladai biyu kawai sharhin iyaka na abu wa iyaka na tsarinu yake duk da asalin littafin ba shi ya rubuta ba al-imam al-harawi al-ansari shi ya rubuta littafin ya sa masa suna manazilul tadiri malam ibnu qayyim ya dauki littafin ya masa kwaskwarima ya fitar da kurakuran da ke cikin littafin ya masa ta'adibi sannan bayan haka ya sharkin littafin littafin ya zama ƙato in ka ɗauki littafin manajin sa'ir littafin ne ɗan ƙarami bai kai girman wannan littafin shi na alharau al'ansar amma ibn qayyim ya zo ya ɗauke shi ya mai da shi wannan tiƙa-tiƙan mujalladai ya sa masa majalis siyaliki fi manazili iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sai da ya kawo makamat makamat guda tamanin matakan da ake so kai ta hawa kai ta hawa kai ta hawa har ka zama bawan Allah wala ya tawakkalu illa alayhi sannan ba zai dogara akan ba kowa ba sai Allah wala yafrahu illa bima yuhibbu wa yarda sannan in ka ga yana farin ciki to yana farin ciki ne da abinda Allah yake so kuma ya yarda shi haka bawa yake in ya zama bawan Allah na gaske idan kana Allahu maula in Allah ya zama shine maulansa wala yakrahu illa ma yubghiduhu ar-rabb wa yakrahu sannan ba zai ki wani abu ba sai abinda Allah yake kushi da shi kuma bai shi. in ka garan shi ya ɓaci to an saba ma Allah amma dan shi ka saba mu shi ba zai damu ba amma in aka saba ma Allah to anan me zaka ga kushin sa shi sa wannan da cin suffa annabi sallallahu alaihi wasallam wa kana yaghdabu li rabbi annabi sallallahu yana fushi ne idan an taba Allah amma in akan kansa ne sai ya ji wala yuwali illa man walahu Allah sannan ba zai jibinci kowa ba sai wanda Allah yake jibinta shi yasa ba za ka ga yana taba waliyan Allah ba manya manyan waliyan Allah zuwa kananan ba zai taba su duk musulmin gaskiya baya zagin waliyai sai dai in wani ne aka naɗa shi ba wani yi ba ne ta shi keke da miyagun abubuwa wasu su ɗauko su masa naɗi zuwa ga yana ana da da ɗan ƙarya sarautun ba yanzu suna yin sarautun sun kare ina jin har giya akwai ko a sarauta giya wani gari giya kare kaza cokalin kaza har da cokalin sarauta kun yi za a yi da shi uku la shirya wala yuhibbu illa lillah wala yu'adi illa man adahu Allah sannan ba zai gaba da kowa ba sai wanda Allah ke gaba da shi haka nan ba zai kin wani ba sai idan wannan Allah ne ya ce a ƙi shi Allah ce a ƙi kafarai Allah ce a ƙi fasikai wajibi ne ka ke su in fasikai suna burge ka suna baka sha'awa ka tuhumi ka. wala yuhibbu illa lillah sannan ba zai yi soyayya ba sai dan Allah duk abin da kage yana so to Allah yana son wannan abin wala yubghidu shay'an illa lillah sannan ba zai ki wani abu sai idan dan Allah Allah ne ya ce a ki wannan abu wala yu'ti illa lillah sannan ba za ka gaina ba da abu sai dan Allah in an ce a bada ai ma addini aiki zai bada amma wajen da ya zama na saban Allah to ba zai bada wala yamna'u illa lillah sannan ba zai hana ba sai idan Allah ne yake ka abada a wajen don akwai abin da bada kafo ne kai kanka ka sai wala yamna'u illa lillah fa kullama ƙauye ikhlasu hubbihi duk lokacin da tsantsanta soyayyarsa ya girmama wa dinihi lillahi kuma tsantsanta addininsa ya girmama ga Allah kamulat ubudiyyatuhu to bautarsa sai ta cika ranar da kafi san Allah fiye da kowa ikhlasin soyayyarka yana ga Allah Allah ne masoyinka na sama hibbullah hubban awwaliyya Allah ake fara so to sai ibadarsa ta cika واستغناؤه عن المخلوقات sannan kuma wadatuwarsa daga barin halittun Allah sai ya zama ya cika za ka gan yana neman wani abu a wajen wani wanda ba Allah ba kuma yana jin wannan shi ne mai azarta shi ba zai yi ba wa bi kamali ubudiyyatihi lillah da cikar bautarsa ce ga Allah takmulu bara'atuhu min al wa shirka. kubutarsa daga shirka da kubutarsa da girman kai ذات مبسط شكا مذاك قنش مستقبيري مذاك قنش بي جرمان كيبا تباوان ألا بايا جرمان كيبا شي يسا قومن كان كانت واند زي ما سجاراتي أنسا كان كانت واند زي ما سجاراتي أنسا كيسا دا أكي غويتو واتا سيدنا عمر ضد دي إسناد انتنا دروني سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه يزوي شي زي ينكا سجاكي kada sadaki ya wuce kaza kissa a cikin littafin tarihi da sira tana ba da labarin an ce yana hudu ba a juma'a wata mata ta tashi ta ce masa a'a ai Allah madaukakin sarki bai ce a yanke mana sadaki ba kai ya za ka yi ka zo ka yanke ba sayyidina Umar ne yayi yace aka ce ya ce asabatil mar'atu wa akhta'a Umar wannan mata ce gaskiya ni ko Umar nayi kuskure wace ce wannan mata ka san ma nan? wata ce fa can ba ma ta cikin sahabbai ma in an bibiya tabi'a ce kuma mace ko ba wata shahararriya ba tunda duk tarihin da ake bada duk kisar da ake bada ba a taɓa faɗin sunanta ba da aka ce wata mata in ka duba kaga rashin girman kai a zuciya mace taima shugaban duniya gyara kuma ya ɗauka sau da ba girman kai a cikin zuciyarsu shi sa sai na umar a cikin wasiyar da ya ma abu musa al'ashari radiyallahu anhu lokacin da ya rubuta masa wasiƙa ya ce kada hukuncin da kai jiya ka gane ba daidai ba ne tsoron mutane su Yi wani iri a ran ya sa ka ki dawowa ka bayyana cewa fata wannan da ka ba da ce ba daidai ba ce wani daga cikin magabata ya taɓa ba da fatawa a masallaci yana darasi wani ya zo ya tambaya bai san shi ba daga baya bayan ya ba shi amsa sai ta bayyana a gare shi cewa wannan amsar da ya ba shi ta kuskure ce sai da ya ɗau ɗan haya ya riƙa bi ya ce ya buga tasha-tasha a lokacin titi-titi yana cewa wane ne wane ya ba shi fatawaran kaza ga watan kaza akan matsala kaza ya dawo ya gane ba daidai ba ne kuskure ne ɗan haya ya ɗauka aka ce aka yi watanni ba a gane wannan ba a samu wanda aka ba fata wannan ya tafi ba. hankalin bawan allah nan daga cin magabata bai kwanta ba kullum sai ya tuno da wannan fata wadda ya bada ta kuskure kage ba laifi ba ne wannan in ka ga mutum yana jin damuwar ya kuskure a gyara masa ya shiga damuwa to ya tuhumi zuciyarsa akwai nau'i na girman kai a tare da shi shi ne wannan Allah mu da kuke taimake mu ya sa mafi ƙarfin zuciyarmu ya tabbatar da mu a matsayin bayansa waɗanda suke biyayya a gare shi sallallahu sallama wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in malam gaskiya ne idan mutum yana da mata sai ya ce ta yi kama da mahaifiyar shi to shi kenan ta haramta a wajensa akwai dalili na shari'a kan haka a'a mutane ne suke fassarawa amma ba abin da yana magana kan zihari shi zihari a larabci shi ne ka ce an ci alayya ka zahari ba balarabe in ya faɗi haka da ba istilahi ne kalma ce da suka san a tsakaninsa haka suke faɗi amma mu da hausa don mutum ya ce bayan ki ya kama da bayan uwata ai bai zihari ba sai idan ya ce ne in ya sadu da ita kamar ya sadu da uwarsa suna da bambanci ko ba su da bambanci to shine zihari to daga wannan fassara ce da wasu suke yi ba ni bakin ba ka fassara kuma gaskiya a hausa ba haka take ba amma su larabawa tun a jahiliya su idan suka ce ma matarsu anti alayya kuji kun ji larabcin anti alayya ka zahri ummi ke a kaina ke a wurina ke a matsayin a matsayin matata ka zahri ummi kaman bayan uwata kike su da larabci haka suke faɗi su yi zihari ƙur'ani ya zo ya tarar da su abin da suke kenan har abin da ya faru da haulat bintu ta'alaba da mijinta ya mata irin wannan ta zo ta kawo kara wajen annabi sallallahu alaihi wasallam tana roƙon annabi salama cewa ya roƙi Allah a saukar da hukuncin da zai goge wancan hukuncin dan da idan mutum ya ma matarsa haka to ba shi ba ta har abada sun rabu to shine Allah ya saukar da kada sabi'a aka yi bayani cewa zai yi kafa. sau daga da hausa sai mutum ya ce ma matarsa in ya sadu da ita kamar daga yau in ya sake saduwa da ita kamar ya sadu da uwarsa ko kanwashi ko yashi ko wata duk macen da bai halarta ya aure ta ba har abada to nan ya mata zihari sau daga dole sai an kula da lafizan shari'a in gane lafizan shari'a suna da tasiri malam Wani ne hijir annabi ne ko bawan Allah ne salihi kuma dan Allah malam ka ba mu tarihin sa hijir khadir ne khadir sunan khadir ne al khadir wani bawan Allah ne Qur'ani bai ce mana annabi bane duk da malaman tafsiri suna tattauna a kansa amma hadisi ya zo manzon sama bai fita cewa annabi bane eh, abdan bin ibadina Allah ya ce فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما ثم لمن سكت بأكن شواء النبي ني أبن سكت قال وعلمناه من لدنا علما من باش وني إلمي لك قريب توسي وسمع لمن سكت النبي أما نفسي بيشي النبي بني بيشي ولي من saboda kuma mafi karancin abin da za a ɗauka a ɗauke shi cewa matsayin waliyin Allah sannan akwai hadisan da ake kawa na ƙarya wai har yanzu yana nan da ransa duk waɗannan hadisan na ƙarya ne duk hadisan ƙarya ne wai hadir na nan da ransa kuma za ta haɗu da mahadi yana nan ma har yanzu da ranshi ƙarya ce wannan duk hadisan ƙarya ne in kana son ka samu hakikanin tarihin hadir to ka karanta suwar kafi sannan kuma ka nemi taimako da sahihul bukhari al-imam bukhari ya kawo hadisan da suke bayani akan al-khabir da yawa ya kawo a cikin kitabul ilm domin tafiyar annabi Musa alaihi salam da ya dan neman ilimi ya ka babubuka da yawa da sun wahayi haka sannan haka a cikin kitabul anbiya ya kawo sannan gashi a cikin kitabul tafsir a cikin suratul kafi in mutum ya dauki sahih bukhari ya hada da manya-manyan sharhuha na sahih bukhari musamman fatul bari da umdatul qari to za su taimake shi wajen fahimtar kissar khadir alaihi salam mun gani so da ka bawan Allah ne a takeici to wannan labarai ne wai akwai nassin da ya nuna cewa karara ƙaruni ya samu dukiyarsa ne ta hanyar kuci da ya shuka wai duk wanda ya fasa sai ya ga zinare da gwalagwalai wannan duk labarai ne in wanda ake ba mutane na tatsuniya duk abin da ka ji bai ambata maka shi ba hadisi bai ambata maka shi ba a game da tarihin magabatan da suka gabace mu kafin zuwa annabi ka tsaya ka bar shi aiki da shi ba ruwanka da shi ko sunan mutum ne aka faɗi ba a hadisi sahihi ya zo ba ba qur'ani ya ambace shi ba to ka bar wannan sunan ba ruwanka da shi ka kyale shi ka bar ma masu tani. ka za ka yi ana ba da fuskoshi na ƙarya ko ko fir'auno yakan yi ko shekara arba'in bai bayan gida ba ko saboda mulkin shi ko shekara arba'in ne wai bai bayan gida wani yin kafara ƙarya ce ƙarya ce kuma kafara duk waɗannan laukaniyat ne ga tunan littafai kawai haka mutane za su su ɗauka a ita karanta karancen ƙarya kuma duk mutumin da yin wannan abin ya cika mashi kwakwalwar shi ba zai karɓi sahihin abu ba in aka ɗora ka akan irin wannan gurɓataccen karatun to da wuya a faɗa maka gaskiya ka bi kawai tatsuniya in an zo za a yi tafsiri neman abin da za a yi a cika tafsirin da shi ake yi awa ɗayan nan ta yi yawa yan ayoyin da aka yi nazarin su kila ba su wuce uku ba ko biyu sai a kawo can a kawo can a zo a ta surutai a cika masa masu sauraro a ta zalunta su a cika su da labaran karya kuma su su tashi ana mm, mm. kuma duk karya aka faɗa ba la akwai tashin hankali a ciki za ka tausaya ma wannan al'ummar in kana jin abubuwan da ake faɗa mata a matsayin addini wanda suka fi shiga wannan haɗarin su ne masu kusa da social media kawai mutum ya kirki yarka a zo shakwa na kano ya ce ka zafi a kawo labarin karya wanda shakwa na nan na kano gaba ki komai na shi da buku ya yi wani rubutu shi ke sai a kyaɗawa ƙarya kawai kyaɗa ma mutane labaran karya ba daidai ba ne ba malam zai iya mutum zai iya bayan ya auri mace ya sake ta ya auri yayar da ko kanwa na sha bayani sun me ya hana za a bashi mana ko sai ka saki ya kuma ka je sai su baka kanwa ya halatta shari'a ba da wuya yi ya yi ya halatta shari'a ba shi ne illa ma kan talafa وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سن ko ku haɗa ‘ya'ya biyu don waya da kanwa sai dai abin da ya gabata wato ɗaya ta fita ko ta mutu to mutum zai yi auren kanwa ta koyar ba haka nan kawai zai ya ka saki ‘yan mutane su zo su baka kuma kanwata akwai damuwa yi dai wani zubin akan gane sai ya ce ba ta da kirki akan ya haka kila ma baban ya ce sake ta ya bashi kanwa kaga wannan umarni aka bashi zafin da muka maka da ba daidai ba ne yanzu ka ga canji na ko ko <laughs> a shari'a da ya halatta Allah shi gadar da mu sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullah